أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا بوجا كان الله سبحانه وتعالى يكرم من لوكش من البركة يوم منا لسنة عشرين دا هدو نوتا رمضان تجرى لما إكيان محمد صلى الله عليه وسلم تجرى رمضان المكان دا وجينا شكرا سكرا بطيا بطريق نتنا كبس وأنا أقول لكم يا إيدي sha tara ga watan shida mai miladiyar shekara ta biyu sha bakwai inda muke tsaron da muke tsaron da sha kurani mai girma daga dr shi abubakar shari'a da kano ya aran masa abdashin su neman cika idan ana bibiyar mu muna cikin sabon sura sun ahkam jiya an amfani a shida yanzu a tashi a bakwai wanda daga yau gobe ne ranar rufewa insha Allah Allahu akbar gobe muna ga yadda dukkan jama'a su da wuri saboda gobe za a rufe shiri a nan da yamma sannan kuma za a rufe na dare insha Allah a basra muna fatan Allah ya sa albarka cikin kafin da aka yi sannan kuma muna ƙara kiran ku ga bayanin kuma tafsiri suna ƙara jin tsauriya da kuma neman taimako har yanzu don za a yi wajen shi su gobe da dare Allah ya da abinda aka samu sai a bada Allah ya samu dace a haram da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق ما دام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة barkanmu da wannan marice na litinin 24 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladi a jiya mun cike da karshen aya ta 6 cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta 7 kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar mai Allah ya ce wa idza tutla Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ai al kufar su kafirai ayatuna shine al-Qur'an bayyinatin waɗanda suke mabayyana ai zahirat waɗanda suke a fili dukkan mai hankali zai fahimta kuma zai iya ganewa qala alladhina kafaru sai kaji kafirai suna cewa lil haqqi ga gaskiya wanda shine ayoyin alqur'ani da aka karanta musu lamma ja'ahum yayin da zo musu hadha sihrun mubin lalle wannan sihiri ne mubinin wanda yake a bayyane wannan ɗabi'a ce ta kafirai sau da dama in dai aka gaya musu gaskiya ko aka karanta musu wahayin Allah sai sun jefu wannan gaskiya ko wahayi da kalmar sihiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin kissar Annabi Musa da Fir'aun falamma ja'ahum al-haqqu min indina min indina Allah ya ce falamma ja'ahum alhaqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan abu da Musa ya zo da shi sihiri ne wanda yake a bayyane da haka sai annabi Musa ya mayar musu da martani qala lahum Musa ataquluna lil haqqi لما جاءكم هذا ولا يفلح الساحرون Musa موسى سي النبي موسى yace da su ataquluna lil haqqi a ja'akum yanzu kwa ke cewa gaskiya lokacin da ta zo muku huwa sihirun cewa tsafi ce a sihirun haza yanzu kuna ganin wannan abin da na zo muku da shi yayi kama da sihiri wala yuflihu sahirun ku sani matsafa ba sa samun riba ba sa samun rabo a duniya ko a lahira to sai malamai suka ce duk lokacin da ka ce da maganar annabi tsafi kenan shi annabin a fakaice ka kira shi matsafi da aka kafurai idan suka ce wahayin da annabawa suka zo da shi tsafi ne to a lokaci guda kuma kamar suna cewa annabawan ma matsafa ne domin matsafi shi yake yin tsafi maganar matsafi maganar duk maganar da ta zama tsafi to me yinta ya zama me matsafi da haka Allah subhanahu wataala ya ce yadda suka jefi wahayi da sunan tsafi haka kuma suka jefi annabawan da suka zo musu da shi da cewa su matsafa ne wa qalu ya ayyuha sahiru wa qalu ya ayyuha sahiru lana rabbaka bima ahida indak kafiran makka suka ce da annabi ya ayyuha sahiru ya kai wannan matsafi to haka nan annabi Musa fir'auna ya ce da shi matsafi ne Allah madaukakin sarki yace wa laqad ataina Musa tisa ayatin bayyinat qala lahu fir'aun fir'aun yace da annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masura lallai ni ina da tabbacin kai Musa matsafi ne kalmar masur ala wazni maf'ul bi ma'na al-fa'il ay sahir daka inni la azunnuka ya Musa sahirun lallai ni ina da tabbacin kai Musa matsafi ne domin hakan ya zo cikin waɗansu maganganu da fir'auna ya faɗa inda ya fito da abin fili kai tsaye lokacin da matsafan fir'auna suka faɗi gabansa suka suka fadi gaban annabi Musa suka yi sujada bayan an yi galaba akan su sai a ce fir'auna yace da su qala a amantum lahu إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف firawuna ya ce da annabi musa bayan matsafa sun yi imani da allah sun na gaban annabi musa sai ya ce amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kun yi imani da musa tun kafin in muku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr lallai shine babban ku da ya koya muku tsafi kaga kenan ya tabbatar cewa annabi musa matsafi ne to ba wai waɗanda muka buga misali da su ba cikin annabawa kowane annabi ko qur'ani ya faɗa ko bai faɗa ba ba wani annabin da mutanensa ba su ce da shi matsafi ba ba wani annabi da ya zo wa mutane da wahayi face sai an samu cikinsu waɗanda suka jefi wahayin da cewa tsafi ne shi kuma annabin matsafi ne Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin Thank you. Allah ya ce haka al'amarin ya faru ma a tallazina min qablihim min rasul ba wani manzo da Allah ya aiko kafin mutanen makka zuwa ga mutanensa illa qalu sai da mutanen suka ce da shi sahirun aw majnun matsafi ne mahaukaci to daka ka qur'ani ma an ce da shi tsafi manzo Allah an ce da shi matsafi annabi Musa mu'jizar da yazo da ita an kira da suna tsafi shi ma an ce da shi matsafi haka annabi ibrahim haka nuhu haka hudu haka salihu haka shu'aibu haka dukkanin annabawa da haka allah subhanahu wataala ce atawaso bihi atawaso bihi bal hum qawmun kai ka ce kafirai ijunan su sun yi wa juna wasici ne da waɗannan miyagun kalmomi na aibantawa annabawa da kuma sukar wahayi to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan dan ya nuna mana irin gwagwarmayar da annabawa suka fuskanta da kuma irin kalubalen da suka gamu da shi ta bangaren kafirai duk wanda zai faɗi gaskiya sai ya gamu da suka ta makiya sai ya gamu da kalubale ta fuskar magauta waɗanda su ba sa son gaskiya amma da dai abin da annabawa suka zo da shi ba tsafi bane ba gaskiya ce daga wajen Allah da dai annabawa ba matsafa bane ba manzanni ne zababbun bayi cikin bayin Allah Allah ya turo su don su shiryar da mutane shi yasa Allah ya kare Qur'ani daga sukan da aka yi masa na batun tsafi yace wa ma huwa sha'irin ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala kahin wala kahin qalilan ma tadhakkarun Allah yace Qur'ani ba maganan mawaki bace dan haka annabi ba mawaki bane kuma Qur'ani ba waka bane wala bi qawli kahinin kuma qur'ani ba magana boka bane annabi ba boka bane kuma qur'ani ba bokanci bane shine dai abin nufi ba sihiri bane to da Allah maɗaukin sarki yace wai za tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin wannan dabi'a ce ta kafirai jiya da shekaran jiya kuma haka kafiran maka suka ara suka yafa su ma suka gaya wa annabi irin wannan mugunyan magana a wata hayar Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya in an karanta musu ayoyin mu wadanda suke a bayyane sai kafirai su ce ga waɗanda suka yi imani da mu da kuwa suka fi kyakkyawan kama wa suka fi kyan gani da haka duk da wa'azin da kuke mana mun fi ku can gani mun fi ku kuɗi mun fi ku lafiyar jiki mun fi ku connection mun fi ku kaza da kaza da haka su suna ganin wannan yana nuna su ake kan gaskiya suna auna matsayin rayuwa da gaskiya in ka fi mutum kuɗi dole ka fi shi gaskiya su a tunanin kafirai kenan in ka fi mutum babban gida babban mota babban ofishi wannan ya nuna ka fi shi gaskiya wanda wannan ba haka bane waɗannan ni'imomi na rayuwa daban sannan ita kuma gaskiya daban mutum zai iya fanka kuɗi amma ka fi shi gaskiya zai iya fanka girman ofis ko yawan jari ko girman gida amma kai kuma ka fi shi imani wancan daban wannan daban a wata ayar Allah ya ce wai ba tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar تعرف في قلوب في وجوه الذين في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفون بالذين يتلون عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إن أنكرن تامس آيو يم ودن دسك أبيني تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر da ka kalli fuskokin kafirai sai kaga abin bai musu dadi ba yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina kirs ya rage su kai hari ga wanda yake karanta musu ayoyin mana shi kafuri duk lokacin da aka karanta masa ayoyin qur'ani sai kaga wani reaction sai kaga wani alama ta ki alama ta rashin so alama ta rashin yadda ko a bakinsa ko a fuskarsa ko kuma a duka biyun ya nuna a fuska bai ji daɗi ba sannan kuma ya faɗi miyagun kalmomi a baki shine wai wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sirrun mubin wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina sai Allah ya ce mai أم يقولون افتراه قل ce am yaqulu naftara bal tabbas suna cewa ƙur'ani annabi ne ya ƙirƙire shi ma'ana kafirai cikin abubuwan da suka tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi akwai cewa ba Allah ne ya aiko shi ba ƙarya yayi wa Allah duk abin da yake faɗa na ƙur'ani shi ya ƙirƙiri kayansa da kansa shine Allah ya ce am yaqulu naftara mala ya ce ma'ana am ɗin nan shine bal ai bar wancan magana gama wata sabuwa bayan in an gaya musu qur'anin ransu baya daɗi in an karanta musu fuskar su tana canjawa zuciyarsu tana shiga damuwa to kuma tare da haka ma ai sun ce qur'anin kirkirar sa akai ba Allah ne ya wahayin sa ba to sai wasu malamai suka ce wannan bal din idrabiya ce intiqaliya Mana bayan wancan laifin da suke yi akwai akwai wani laifin ma da ya fi shi domin a karanta maka ayoyin qur'ani baka ji daɗi ba a karanta maka ayoyin qur'ani ka ji kamar ka kai duka ga wanda yake karanta maka su wannan dukkanin salafi laifi ne amma bai kai baka ce qur'anin ƙarya ne bai kai baka ce qur'anin wani ne ya kirkira ba Allah ne ya saukar da shi ba da haka wannan ma yana daga cikin kalubalen da annabawa suka fuskanta a duniya ta ɓangaren kafirai idan suka karanta wa mutane wahayin da Allah ya musu sai a tuhumce su da ƙarya a ce a'a su suka kirkira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wannan kalubalen an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cewa lalle sun ce annabi shi ya kirkira alqur'ani lalle sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tattara qur'ani da kansa ya rubuta ba Allah ne ya masa wahayi ba وقالوا أساطير الأولين اكتتبها تقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون الله يتي وقال الذين كفروا وقالوا سنتي أساطير الأولين قرآني تاسوني متانا فرقوني اكتتبها محمد يتترى يرربوتا وهي تملى عليه بكرة وأصيلة ونكي مس شبتاشي ينا ربوتا وصابيا دمريتي a wata ayar Allah ya ce am ya kulu na taqawwalahu lallai sun ce annabi shi ya kirkiri qur'ani ya faɗe shi da kansa Allah ya ce bal ba haka bane la yu'minuna sune dai ba su imani ba to haka nan annabi nuhu alaihi salatu wa salam wanda shine farkon manzanni ya game da wannan ƙalubalen, shi ma kafiransa suka ce shi ya ƙirƙiro abin da yake gaya musu cewa Allah ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba qalu ya nuhu qad jadaltana fa akfarta jidalana ما يأتيكم به أم يقولون افترى Allah ya ce kalu kafirai suka ce ya Nuhu ya kai Nuhu qad na kai jayayya da mu da yawa fa akfarta jidalana ka matsa mana da jadin ja ma'ana wai wa'azin da yake musu tsawon shekara dubu ba hamsin jayayya ce da aka jadalta na kayi jayayya da mu fa asfarta jidala na ka yawaita mana jayayya na bi mata iduna in kunta min as-sadiqin zo mana da azabar inda gaske kake ba za mu yi imanin ba qala sai annabi nuhu yace da su inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a Allah ne yake da ikon ya zo muku da azaba in ya ga dama wa ma antum mujizin kuma ba ku isa ku gagare shi ba wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in kana Allahu yuridu an yughyikum in Allah in in aradtu an ansaha lakum in nayi nufin ma in muku nasiha in kana Allahu yuridu an yughyikum inda Allah yana nufin ya batar da ku huwa rabbukum wa ilayhi turja'un shine ubangijin ku kuma gare shi za a maishe ku sai Allah ya ce am yaquluna naftara tabbas sun ce nuhu shi ya kirkira abin da yake gaya musu ba mu muka aiko shi ba kul sai Allah ya ce ce da su in ibtaraituhu in ma ni na kirkira fa alayya ijrami yayi laifin kirkira a kaina yake ku ku imani ma in kun yi imani ku ba kun kubuta ba in an je lahira Allah ya ce me yasa Nuhu ya gaya muku ba ku imani ba ku za ku ba wa Allah amsa Allah ba zai tambaye ni akan imanin ku ba in kuma ni abin da nace muku Allah ne ya ce ba cewa ya ba ni na kirkira na faɗa to ni kuma ni wannan shine laifina ni kuma wannan amsar ni zan ɗauka da ka in ibtaraituhu in ma kirkiran nayi fa halayya ijrami laifin akai na yake wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ni babu ni babu laifin abin da kuke aikatawa kamar yadda ku ba za ku amsa min tambayoyi ba ba za ku dauki alhaki na ba ni ma ba zan amsa tambayoyin da za a yi muku ba kuma ba zan dauki alhakin ku ba da haka wa ana bari'un mimma tujrimun to kaga irin wannan kalubalen da manzo Allah ya fuskanta ba shine farau ba farkon manzanni ma an gaya masa haka da yawa daga cikin annabawa su ma an gaya musu haka cewa kirkirar wahayin da suka zo da shi suka yi ba Allah ne madaukakin sarki ya aiko su da shi ba shi yasa Allah ya rarrashi annabi yace ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablika duk wata magana da za a gaya maka ba da kai za a fara ba kafin kai an taba gayawa wani annabi fa in kadzabuka faqad kuzziba rusul min qablik Yeah. in sun karyata ka ba kai suka fara karyata ba kafin kama an karyata mutane da yawa an karyata annabawa da yawa an karyata manzanni da yawa an tuhumce su da cewa sun wa Allah karya ba shi ya aiko su ba kawai su suka shirya karya suka zo suka ce Allah ya aiko su da haka Allah ya ce am yakunu naftara to wannan ku Allah madaukakin sarki ya bada amsa game da tuhumar Qur'ani da aka yi cewa wani ne ya kirkira annabi shi ya kirkira sai Allah ya ce wa ma kana hadha al-Qur'anu an yuftara min dunihi ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ba zai yi ba a ce wannan qur'anin wani ya kirkire shi ba Allah ba ba zai yi ba mutane ba za su iya ba kai aljanu ma ba za su iya ba la in jama'atil insu wal jinn wal jinnu ala an ya'tu mutane da aljanu za su haɗu a kansu su kirkiri ƙur'ani ba za su iya ba ka ƙur'ani ba wanda zai iya zuwa da shi ko ya kawo shi in ba Allah ba maganar ƙur'ani ba wani mai fasaha da zai iya yin irin wannan maganar in ba Allah ba balaga ƙur'ani ba wani mai azancin zance da ya isa ya shirya balaga ko zance mai balaga mai tasiri irin na ƙur'ani in ba Allah ba duk fasahar mai fasaha duk balagar mai balaga duk iya hangen nesan ka da ka ta fuskar rayuwa baka isa kai magana ta zama irin qur'ani ba Allah madaukakin sarki shi kadai ya faɗa alqur'ani da kalmomin cikinsa da sakon da ya kunsa da ma'anonin da komai da komai da haka wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah wannan qur'ani ba zai wani ya kirkire shi ba a ce ba Allah ba ko mutum ne shi ko aljan walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran koda za su haɗu kuma su taimaka wa juna akan su yi ba za su iya ba da haka Allah ya ce walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi tafsilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin sai dai shi qur'ani yana gaskata labaran da suka gabace shi ne sannan kuma shi littafi ne mai gaskiya mai fadar komai dalla dalla daga ubangijin talikai da haka Allah ya ce kulka ce da su in ibtaraituhu inni na kirkiri qur'ani fala tamliku min Allah li min Allah shay'a to ai ba za ku iya tsina namun komai a wajen Allah ba mana idan ya tabbata cewa ni na kirkiri Qur'ani kenan Allah zai mun azaba in fa zai mun azaba sakamakon ne masa laifi ba za ku iya hanawa ba da haka in ma na kirkira to laifin a kaina yake laifin ba a kan ku yake ba dan haka ku ku yi abin da aka sa ku ni kuma ku banni in dauki laifina in ma haka ne da haka in iftaraitu nan ala fard a ɗauka cewa ma annabi shi ya ƙirƙiri ƙur'ani bayan da za a yi shi ya yi laifi kuma kai a tambaye ka a idan wani ya yi laifi shi zai amsa laifinsa kuma shi za a yi horo kai kuma da baka yi ba ba ruwanka ma alaika min hisabihim min shay'in wala min hisabika alaihim min shay li amali wa lakum amalukum kowa da aikinsa wala taziru wa zira ukhra ba wata rai da take daukan alhakin wata da ka annabawa suna rarrashin mutanensu ko da sun ce da su ƙarya kuke yi su ce to mu je a haka in ma ƙaryan muke yi to ku bar mu da laifin ƙaryan mu ko kuma ku yi aiki da abin da muka gaya muku in mai kyau ne domin an je lahira kuka cewa Allah ba mu yi imani ba saboda annabuwa ne ya mana ƙarya to kuma ba za ku kubuta ba a wajen Allah sai ce to tunda kun yi muku ƙarya shi laifin ƙarya za mu kama shi da shi ko kuma za mu kama ku da laifin ba ku yi imani ba ya kamata ne in wani yayi laifi to kai kuma kar ka fake da laifinsa yi laifi in annabawa sun wa Allah ƙarya misali to bai kamata ku kuma ku fake da cewa sun yi ƙarya ba ku kuma ku yin imani da Allah ku ƙaryata shi da sai ku yi naku imanin su kuma ku basu da laifin ƙaryarsu Allah madaukakin sarki ya tambaye su da haka in iftaraituhu in ma kirkira qur'ani ne fala tamlikuna li min Allah shay'a ba za ku iya hana Allah ya mun komai ba na azaba domin yayi alkawarin cewa in ne masa ƙarya zai mun azaba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil ke منه باليمين ثم alaina ba'd al-aqawil inda ace annabi zai ƙara mana waɗansu maganganu a cikin Qur'ani wanda ba mu muka faɗa ba la aqadna minhu bil yamin da sai mun kama shi irin kamun hannun dama ma'ana sai mun kama shi kamu mai tsanani thumma laqata'na minhu alwatin kuma da sai mun yanke duk wata alaka tsakanin mu da shi fama minkum min fama minkum min ahadin anhu hajizin kuma ba wani daga cikin ku wanda ya isa ya hana mi masa wannan abin da muka ce za mu masa to da haka in yayi laifi ku bashi da laifinsa ko kuma ku yi abin da aka sa ku in daidai ne in kuma ba ku yi naku ba to naku ba zai mantar da Allah nasa ba nasa ba zai mantar da Allah naku ba kowa zai ɗauki alhakin abin da ya aikata kuma kowa zai amsa tambayoyi gaban ubangiji mala yace fala tamlikuna li min Allah shay'an ay min azabi ay la taqdiruna ala daf'ihi anni ba ku da ikon ku hana Allah ya mun azaba idza azzabani Allah in Allah ya nufo ni da azaba huwa a'lamu bima tufiduna fihi Allah shine mafi sani da abin da kuke kutsawa cikin sa ai taquluna abin da kuke faɗa fil qur'ani game da sukan qur'ani kafa bihi shahidan baini wa bainakum lalle Allah ya isa shaida tsakanin ni da ku daidai da kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shaida domin duk abin da yake faruwa yana faruwa ne akan idansa kuma yana faruwa ne bisa ga iliminsa da ka duk wannan ce ku ce da annabawa suka yi da mutane Allah ya sani kuma a ranar lahira ubangiji madaukakin sarki zai hukunci da ka kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanin ni da ku wa huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba sannan kuma mai yawan jin kai ne ga wanda ya nemi jin kai a wajensa abin nufi duk da wannan laifin da kuka yi ana tallata muku damar tuba idan kuna da rabo ku zo ku tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tubanku. malai ce gafurun liman taba rahimun bihi haifu haffun litaubatihi an qaulihim zalika nan kamar faɗaitarwa ne ake yi dan su zo su tuba ga buran waccan maganganu da suke faɗa munana likai yughfar lahum dan a gafarta musu ko likai yaghfira lahum Allah dan Allah ya gafarta musu wa ya yarhamahum kuma ya ji kansu wala yu'ajiluhum bil iqab ba tare da yayi musu gaggawar ukuba ba sai Allah Allah madaukakin sarki ya ce kul ka ce da su ma kuntu bid'an minar rusul yo ai ba ni ne farkon manzanni ba me yasa kuke karyata ni alhalin wasu manzannin sun gabace ni kuma kun yi imani da su ai ni ba ni ne farau ba daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ma wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qabli rusul Allah ce wa ma Muhammadu Muhammadu bai kasance ba illa rasulun face manzo qad khalat min qablihi rusul ai manzanni da yawa sun wuce kafin sa a wata ayar Allah ya ce laqad arsalna rusulan min qablik mun aiko manzanni da yawa kafin kai da haka ba kai bane ba farko to me yasa mutanen da suka yadda a da akwai wasu annabawa kuma Allah ya aiko su kuma sun yi imani da su amma a yau kuma wani annabin ya zo su ce shi ba za su yi imani da shi ba tare da cewa kuma suna cewa ƙarya wa Allah tare da cewa suna cewa ba zai yi Allah ya aiko annabi mutum ba me yasa a jiya da shekaran jiya ya aiko mutum kuma kuka yadda dan me yasa a yau ba za ku yadda ba inda a baya kun yadda da ka kace da su ma kuntu bid'an min ar-rusul labazin bid'an ala wazni fi'lan malamai suka ce ma'anahu maf'ula abin nufi kul ma kuntu mabdu'an min ar-rusul ku ce da su ko kace da su ba ni ne farau ba a jerin manzanni domin Allah subhanahu ta'ala ya aiko waɗansu manzanni kafin annabi Balma ma ne na ƙarshen su annabawa da yawa sun gabace shi mala yace bid'an min rusuli ai awwalur rusuli ba ni ne farkon manzanni ba kad sabaka qabli kathirun minhum hakika kafin ni da yawa daga cikin manzanni sun wuce fa kaifa ni dan me to ni za ku karyata ni wa'ancan kuma ku yadda da su me laifi na wama adri ma yuf'alu bi wala bikum kuma ni ban san ya za a yi da ni ba ban san kuma ya za a yi da ku ba to a nan waɗansu malamai suka ce me ake nufi da ma adari ma yufa alubi wala bikum ban san me za a yi da ni ba ban san me za a yi da ku ba shin ana nufin a duniya ko ana nufin a lahira kuma me ya kawo wannan maganar ana waɗansu malamai suka ce ana nufin a duniya kuma abin da ya kawo maganar anan shine annabi yana tabbatarwa da mutane matsayinsa ne na cewa shi bai san gaibu ba domin sanin gaibu shine sanin me zai faru gobe ko jibi ko gata to annabawa ma kansu ba sa sanin me zai faru gobe ko jibi ko gata ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa mutanen makka cewa yanzu ina gaya muku cewa Allah ne ya aiko ni ku yi imani ban san fa me zai faru gobe ba ta yi gobe in ba ku yi imani ba azaba ta sauka ta yi gobe idan ba ku yi imani da ni a yau ba Allah madaukakin sarki ya kama ku da azaba ku da haka gwanda ku yi kokari ku yi imani ni kaina da Allah ya aiko ni ban san me zai faru gobe ba da haka shi yasa nake amfani da dama ta da lokacin da Allah ya bani nan yi aikin alkhairi dan ban san gobe ya za ta kasance ba ban sani ba ta kai kaina gobe a ce in bar garin ta kai kaina gobe Allah ya karbi rayuwata to ballantana kuma ku da Allah bai muku wahayi ba kuma ba zai yi kusan me zai faru gobe ba haka waɗansu malamai suka faɗa shine ma yace ma yufa alubi wala bikum ay duniya ban sanya za a yi da ni da ku ba a nan duniya a ukhraju min baladi shin ni ma gobe za a ce in fita in bar gari na in yi hijira am hukutal ko kuma gobe ni ma za a kashe ni irin yadda ta faru ga sauran annabawa domin da yawa daga cikin annabawa mutanen su sun kashe su kuma ana gobe za su kashe su ba su san ma me zai faru goben ba shi yasa ma har mutanen nasu suka samu damar kaiwa gare su suka kashe su domin da annabawa sun san gaibu sun san me zai faru gobe da ba wani annabi da mutane za su ni shirin yin kai masa hari kuma su same shi da kowane annabi sai ya tafiyarsa sai ya tsira da rayuwarsa malai ce kama bu ila bil anbiya'i qabli kamar yadda aka yi wa sauran annabawa kafin ni aw tarjumuna ko aw turjumu a turjamuna ko kuma ban sani ba kuma ta yi gobe Allah ya muku ruwan duwatsu bil hijarati da duwatsun wuta daga sama aw yukhsafa bikum ko kuma Allah ya sa ƙasa ta tsage ku faɗa ciki kal mukazzibina qablakum kamar yadda sauran kafiran da suka gabace ku haka ta faru gare su ina attabi'u illa ma yuha ilai ku sani ni dai kan ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi ai alquran shine qur'ani wala abtadi'u min indi shay'an ba wani abu da nake kirkira a karan kaina batun cewa ni na kirkiri qur'ani wannan ba haka bane ba wama ana ni ban kasance ba illa nadhirun mubin face mai gargadi ne a bayyane to wannan fassara da muka yi wannan aya akwai wata fassara ta biyu bayan ta wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum wasu malamai suka ce annabi yana nufin a lahira ban san in an je lahira ya Allah zai da ni ba ya zai yi da ku ba ni kawai abin da ya turo ni shine in muku gargadi iya abin da ya dora min kenan amma maganar hisabi wannan ba a kaina take ba maganar me zai faru a tashin alkiyama wannan al'amarin Allah ne ni ba ni da ilimi game da wannan to kaga wannan kalma in ma a hakan ne annabi ya faɗe ta ne don ya nuna wa kafirai cewa dai sanin gaibu sai wa sai Allah domin wanda bai san me zai faru ba gobe irin gobe ta duniya to ka ba zai san me zai faru ba gobe gobe ta lahira da ka ba wani annabi da ya zo ya ce wa mutane ya san gaibu to amma lokacin da annabi ya faɗi wannan a tafsiri na biyu kan cewa a lahira ne sai kafirai suka shiga sowa suna ihu suna murna suka ce a ah, Muhammad ya ce bai san ya za a yi da shi ba a lahira to mu ka dan me za mu bi mutumin da bai san na ko masa ba a lahira kaga sai suka canja magana sai suka canja abin daga kyakkyawan ma'ana suka mai da shi mummunan ma'ana shi manufarsa shine bai san gaibu ba Allah shi ya san gaibu amma su kuma sai suka ce ah to tunda bai san me za a yi masa ba gobe ballanta namu, dan me za mu bi mutumin da bai san ko masa ba da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da ya faru wanda kuma sakamakon wannan ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da wasu ayoyi dan ya wanke annabi kuma ya bashi kariya sakamakon wannan maganar ta su Allah ya saukar da suratul fati inna fatahana laka inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allah liyaghfira da kafirai suka fare wa annabi gori su ba za su bi wanda bai san makomarsa ba gobe sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubinan mu muka yi maka budi budi mabayyani liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ya yafe maka abin da ya gabata na laifuffukan ka da ma wanda ya saura wa yutimma ni'matahu alayka kuma ya cika nimominsa akanka wa yansuraka Allah nasran aziza Allah ya taimake ka taimakon da bayan shi ba wanda zai sake galaba a kanka to wannan ayar sai ta gwaba wa kafirai ta cusa musu haushi kan cewa annabi ya san makomarsa tunda Allah ya ce ya gafarta masa zunubansa na baya da na gaba ya nuna makomarsa ina kenan aljanna to da wannan ayar ta sauka sai sahabbai farin ciki ya same su ya shige su suka ce alhamdulillah Allah ya nuna makomar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka rinka zuwa su ne wa annabi murna irin yadda ka san in abin farin ciki ya samu mutum a zo a yi masa murna sahabbai suka rinka zuwa su ne annabi murna lalle kai Allah madaukakin sarki ya huta ka ya ma'aikin Allah ka san makomarka kai dan aljanna ne bal ma kai ne wanda zaka kwankwasa kofar aljanna a bude kafin kai ba za a bude wa kowa ba kuma ba wanda isa ya je ya kwankwasa a bude masa in ba kai ba to sai kuma ya rage yanzu saura su kuma sahabbai muminai suna cikin damuwa da bakin ciki domin yanzu annabi kadai aka faɗi makomarsa su kuma muminai fa su kuma me makomarsu to sakamakon haka shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya su ma muminai yana rarrashin su yana kwantar musu da hankali kan cewa kuma makomako irin ta annabin ce Allah madaukakin sarki zai hada ku da shi a aljanna Allah madaukakin sarki ya saukar da wa bashirul mu'minina wal mu'minati bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai wa muminai maza albishir kai wa muminai mata albishir cewa suna da falala mai girma a wajen Allah ma'ana za su shiga aljanna wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat kai wa muminai maza da muminai mata albishir da cewa aljanna tana nan tana jira su to yanzu shikenan kafirai kuma ba maganar su wa annabi ko su wa wani mumini ihu cewa bai san makomarsa ba a lahira Allah ya faɗi makomar annabi ya kuma faɗi makomar muminai kaga kenan su yanzu kafirai su ta ragewa su ne ba su san ina za su koma ba wanda su kuma makomarsu shine wuta an gane ko Wa وبشر المؤمنين بأن لهم من الله Fadlan Kabira. ma'ana ba yanzu muminai da annabi suna da makoma ya ragewa wa kafirai su ne ba su da makoma wannan magana shine abinda abdullahi dan abbas ya faɗa da wasu daga cikin malaman tafsiri duk da cewa akwai wani ra'ayi koma bayan haka al-imam ibnu kasir yake cewa Ali ibn Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda game da wannan aya yace nazalat nazala ba'da hal yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar bayan saukar wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum sai kuma li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ta sauka cikin suratul fatih yace wa haka za qala ikrima wal hasan haka ne ikrima da hasan al-basri suka faɗa wa qatada da qatada annaha cewa ita ayar cikin suratul akafi wa ma adri ma yaf'al bi wala bikum mansukha an shafe ta wacce ce ta shafe ta ita ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk ba wani mutum yanzu da zai zo ya karanta wannan aya fassara ta ce tana nufin annabi bai san mako masa ba domin an riga an shafe hukuncin ta bisa ga wannan tafsiri na Abdullahi dan Abbas qalu sahabbai suka ce walamma nazalat hadhihi al-aya yayin da ita wannan aya ta sauka ta biyun liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala rajulun min almuslimin sai wani mutum daga cikin musulmai yace hadha qad bayyana Allahu ta'ala ma huwa fa'ilun bika abun mamaki ya ma'aikin Allah gashi a fili Allah ya faɗa maka makomarka da abin da zai yi da kai a lahira yace fa ma huwa fa'ilun bina to mu kuma ya Allah zai yi da mu wanda kuma wannan shi ya jawo sanadiyar saukar ayoyin da muka karanta na baya wanda daga ciki akwai faɗin Allah dai a cikin suratul fati din li yudkhila Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle Allah zai shigar da mu'minai maza da mu'minai mata aljannatai wanda koramu suke gudana ta karkashin su akwai wata magana ta uku game da malaman tafsiri ta sanadiyar saukar wannan aya ibn kasir ya ce wallazi huwa sabitun fi sahihai fi sahihi akwai hadisi da yazo tabbatacce a cikin sahih al-bukhari game da fassarar wannan aya annal mu'minuna mu'minina qalu hakika cewa mu'minai sun ce da annabi hani allaka ya rasulullah fama lana farin ciki ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah Allah ya faɗi makomarka a lahira to mu kuma menene makomanmu fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan aya dai cikin suratul fati ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار Imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga kharija dan zaid dan sabit daga ummul ala ummul ala wata mata ce daga cikin matan madina wanda lokacin da sahabban annabi suka yi hijira daga makka suka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkasa sahabbai muhajiruna a gidajen al-ansar yace kai wani tafi gidan na ka zauna kai wani tafi gidan na ka zauna to cikin ire-iren waɗannan sahabbai da aka kasa akwai wani sahabi sunansa Usman ibn Mas'ud. Usman ibn Mas'un Usman ibn Mas'un cikin sahabbai dattijo ne wanda ake kyautata masa zato mai yawan ibada saboda yawan azumi da yawan sallah ko aure bai ba yake yin aure to da haka sai annabi ya ce da shi ya tafi gidansu wannan mata wacce ake kira da ummul ala ya zauna a can qalat ummu ala ita wannan ummu ala take ba da labari tace fara lahum fi sukna Usman ibn Mas'un ya sauka a gidansu ne hina tara'at al-ansaru yayin da mutanen Madina suka yi ƙuri'a waɗannan suna su za su ɗauke shi waɗannan suna su za su ɗauke shi sai aka yi ƙuri'a a ƙarshe sai ƙuri'ar su ummul ala ta fito ya zama su ne waɗanda za su ɗauki bakuncin Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda tace fashtaka Uthman indana Uthman da ya sauka gidan mu sai rashin lafiya ta kama shi famarradnahu sai muka jinyarsa hatta iza tufiya ashe cutar tasa ba ta tashi bace sai ya mutu a gidansu tace lokacin da ya mutu adrajnahu fi afwabihi mu muka yi masa wanka muka sashi a sa fa dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin a dauke gawar su Uthman ibn Mas'un sai annabi ya shigo gidan dan ya ga gawar tace lokacin da annabi ya shigo fa qultu sai nace rahmatullahi alayka abas sa'ib Allah ya ji kanka ya baban sa'ib tana nufin shi mamaci Usman dan Maz'un tace shahadati alayka laqad akramaka Allahu azza wa jal shaidar da zan maka shine tabbas kai Allah ya girmama ka ya ji kanka ma'ana ta ne masa shaida kamar cewa dan aljanna ne kai tsaye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ita wa ma yudriki anna Allah akramahu wa ya gaya miki cewa Allah ya girmama shi ya sa shi aljanna ba wai annabi yana inkarin nagartarsa ne, amma faɗa yake mata dan me zaki azarbabun bawa wani dan adam aljanna duk kirkin da kaga mutum yana yi baka da damar ka ce dan aljanna ne kamar yadda duk saban da kaga mutum yana yi baka da damar ka ce dan wuta ne maganar wuta da aljanna a hannun Allah take ko annabawa ba sa rabawa sai abinda Allah ya ce musu duk wanda kaji annabi ya ce dan aljanna ne to Allah ne ya ce ga masa duk wanda kaji annabi ya ce dan wuta ne Allah ne ya ce gaya masa amma rabon wuta da aljanna ba a hannun yan adam yake ba hmm. wannan shine fadan da annabi yake wa wannan matar duk da kirkin Usman dan Maz'un dan me zaki saurin cewa dan aljanna ne tace fa qultu sai nace la adri bi abi anta wa ummi farai ko ban sani ba na fanshe ka da babana da babata ma'ana ta dawo ta yi nadama ta ce kwarai shaidar da ne masa cewa dan aljanna ne Allah ya girmama shi wannan kuskure ne ban sani ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin shi kan tabbas ajalinsa na mutuwa ya zo masa min rabbih daga wajen ubangijinsa wa inni la arju lahu al-khair sai ce kuma ni ne masa fatan alheri amma bai ce ba dan aljanna ne kai tsaye saboda Allah bai gaya masa ba shi ma a lokacin yace wallahi ma adari wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi yace amma ki sani ko ni da nake a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban san ya Allah zai da ni ba in naje lahira wannan hadisin yana cikin sahih al-bukhari duk da wata ruwayar wa inni wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma adari ma yuf'alu bihi ba bi ba ni duk da cewa ni ma manzon Allah ne amma ban san me Allah zai masa ba domin wannan ilimin gaibi ne Allah kada ya sani to waɗansu malamai suka ce in mun ɗauki ruwayar farko wa inni wa ana rasulullahi la adari ma yuf'alu bi to wannan shi yasa wannan aya ta cikin suratul ahqaf ta sauka dan zamu ga da abinda aya ta faɗa da abinda hadisin ya faɗa duk ɗaya ne wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum to kuma idan hakan ne ayar suratul fatih ta shafe wannan maganar cewa annabi bai san makomarsa ba an gama ta Allah ya gaya masa makomarsa kai ba ma annabi ba har dukkan muminin da ya imani ya aiki nagari Allah ya faɗa masa makomarsa a Qur'ani

Allah ya ce li yudkhilallahu almu'minina walmu'minati lallai Allah zai shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginen su kaga wannan alkawari ne Allah yake wa dukkan mu'minai ba ma annabawa ba to da haka in ma mun dauka cewa bisa ga waccan ruwaya ta Bukhari da wannan ayar ma'anansu ɗaya ne cewa annabi bai san makomarsa ba a lahira to wannan ada kenan daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya wanke wannan matsala ya faranyar da ita ballantana kafirai su ci gaba da yi wa annabi sowa ko su ci gaba da yi wa muminai ihu kan cewa dan me zamu biye muku alhalin addinin kuma ba ku san ina zai kai ku ba kuna ta addinin ba ku san makomaku ba dan me zamu bi mutanen da ba su da sani game da makomarsu wannan kenan to amma al-imam ibnu kasir ce ruwayar da tafi inganci ta wannan hadisi shine wa inni wa ana rasulullah ma adari ma yuf'alu bihi ni duk da cewa ni manzan Allah ne ban san ba ya Allah zai yi da shi Usmanu dan Maz'un suka ce domin manzon Allah ya fi karfin a ce bai sanya Allah zai yi da shi ba domin imanin annabawa da kuma sanin da suka yi game da Allah ya sa kowannen su yana kyautatawa Allah zato bisa ga yakinin cewa idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai sa shi a aljanna to sannan malamai suka ce wannan ayar da waɗannan hadisan da muka karanta duk suna nuna cewa ba wani dan adam da ake wa shaida a duniya da cewa dan aljanna ne sai da nassi sarihi nassi daga qur'ani ko nassi daga hadisi ingantacce daga bakin annabi to amma za mu ga yawan musulmi ba haka suke ba da yawa shehunnai suna raba aljanna da yawa shehunnai suna kyautar aljanna ga almajiransu kuma wai almajiran sun yarda daga gaske kyautar tayu kaga wannan ba karamin rudu bane na shedan abinda kullum muke ba da misali don mutane su fahimta shine shehun da yace ya baka aljanna ka ce ala gafata malam na gode na gode amma aljanna a aje ta ni kawai fulotin ka na abuja nake so ka ba ka gani zai baka ba zai baka ba wanda ku bai iya baka fuloti a duniya ba sai an je lahira zai baka gida ba zai baka ba wallahi har abada shi yasa wani ɗalibi da aka samu mai wayo wata rana shehunsa ya kira shi ya masa aiki electrician ne ya aikin wuta ya gyare-gyare ya sha wahala a gidan shehu sai da za su rabu sai shehin ya ce to in baka kuɗi ko in maka addu'a sai ya ce alagawa malam a haɗa mun biyun a bani kuɗin kuma a yi min addu'a sai malam ya ce a mu ba ma haɗa biyu ko dai mu baka kuɗi ko mi ma addu'a sai ya ce to a bar addu'a a ban kuɗi na kaga wannan shine gaskiya wannan shine gaskiya don mutumin da bai iya baka wani abu a duniya ba kuma ya maka wani alkawarin bogin an je lahira shi lahira ya tabbata yana da aljanna ne da haka ba a yin shaida ga aljanna ko da aljanna sai ga wanda Allah yawa ko annabi yawa shi yasa za ku ga abubakar duk da darajarsa a cikin wannan al'umma bai taɓa ba da aljanna ba saboda ba haƙƙin ɗan adam bane ya ba da aljanna umar bai taɓa cewa ya ba wani aljanna ba usmanu aliyu Hassan Hussein Fatima ɗaya daga cikin matan annabi bata taɓa cewa na ba wani aljanna ba to wai waɗannan duk da basu bada aljanna ba waɗannan shehunan da su yau suke raba aljanna sun fi su daraja ne a wajen Allah me yasa su suke bayarwa wa'ancan basu bayar ba ya nuna bayarwa ba addini bane waɗanda suke bayarwa wasa suke da Allah wasa suke da Allah sun ɗauki Allah abun wasa domin kyautar aljanna da wuta in ba Allah ba ba wanda isa ya maka su shi yasa hatta sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne yan aljanna ne ba su daina ayyukan alheri ba aka ce me yasa sai suka ce wallahi in ba gani muka yi mun shiga ba ba za mu daina bautawa Allah ba domin Allah ya ce ya fasa wa isa ya ce sai yayi kai ba wai sahabbai ba hatta shi kansa annabin lokacin da inna fatahana laka fataha mubina ta sauka Ibadarsa sai ta fita da yawa har kafarsa tana kumbura tana ruwa tana fashewa amma bai daina tsayuwar sallah ba nana Aisha ta ce wai me ake nema ne ba aljanna ba kuma Allah ya ce ya baka sai ce to ya Aisha fala akuna abdan shakura duk da haka bazan yaba wa Allah ba bazan gode masa ba to amma su yau nan fa da suke raba aljanna manufar su a daina sallah shehu zai ce ka daina sallah in dai aljanna ce mun baka ka daina azumi in dai aljanna ce mun baka duk sallaka ko kai ne kada ka salati in dai baka bi mu ba ba za ka shiga aljanna ba yanzu dan Allah wannan sanin Allah ne ko wasa da Allah mutum ya ce wai ko mutum kada kamatu salati ne karshen sallah in dai baya bin shehin sa in an je lahira ba zai shiga aljanna ba saboda su sharadin shiga aljanna a wajen su sai an bi shehu suka ce kuma wai ko Allah zai ce ka shiga sai sun yi zanga zanga sun dauki mulkin Allah irin mulkin duniya ne yo yanzu ko da a ce mulkin duniya ne in dai na soja ne ka isa kai masa zanga zanga eh ku tambayi mutanen Zariya mana da suka yi zanga-zanga sun ji da daɗi a mulkin farar hula ma ballantana a mulkin soja ku tambayi mutanen Legas a lokacin janar Abacha da suka yi zanga-zanga sun ji da daɗi mana a mulkin ɗan adam ma in tsayayyen mai mulki ne baya karɓar wargi to ina kuma ga mulkin Allah subhanahu wataala kace za ka yi wa Allah zanga-zanga inna rabbaka fa'alul lima yuri da haka ubangiji madaukakin sarki yace huwa alamu bima tufiduna bi kafa bihi shahidan baini wa bainakum haka ne mm. wa ma ana illa nadhirun mubin mm. a ah, wa huwa al-ghafurur rahim za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu ala da wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sai tambaya mu ne sai eh, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam muna son gano don Allah ka na bayani yadda za mu gane wai me ya bambanci sujada da mala'ika suka yi ma annabi Adam da kuma sujada da kuke wa magabatan dingirin masu don suna ji a kyafkyam da malmala yana kuma cewa durkuso da wasu sujada da mala'ika kuma durkuso ya halatta a yi magabata malam na sun sujada da mala'iku suka yi wa annabi adam wannan ibada ce ga Allah domin ba adamu ne yake a yi masa sujada ba Allah ne yake mala'iku su yi da suka yi wa suka bi Allah da haka biyayya ce ga Allah shi adamu wasu malamai suka ce alƙibla ce adamu a matsayin alƙibla ne domin idan za a yi sujada Allah yana nuna mafuskantar da za a kalla a yi sujadar asali sujada haƙƙin Allah ce mu da muke zuwa makka mu sallah mu kewaye ɗakin ka'aba mu kalle shi mu sujada ka'aba muke sujada wa muke sujada Allah amma da zaka juya wa ka'aba baya ka ki kallanta wajen sujada sujada ta yi ka'aba muka kalla amma ba ita muka yi sujada ba Allah muka yi sujada kamar yadda a zamanin annabi Musa banu Isra'il Allah ya ce kowa in zai yi sallah ya kalli ɗakin sa ya yi sujada yana kallon ɗakin da fir'auna ya hana su damar su fito su yi sallar jam'i a haɗe sai Allah ya ce kowa ya rinka sallah a gidansa kuma kowa alƙiblarsa ta zama ɗakinsa wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashiril mu'minin da ka sujada haƙƙin Allah ce idan yace a kalli wani aiwa wannan wani alƙibla ne amma shi Allah sujadar gare shi take komawa annabi adamu alƙibla ne da Allah ya ce mala'iku su kalla su sujada sujada tana da bambanci da durkuso ita sujada tana da ka'idoji ka'idar sujada shine dole sai ka kafa goshi da hanci da tafukan hannu da gwiwoyi da kafafuwa a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai in sujada ba a yi ta kan waɗannan gaban ba guda bakwai ba ta amsa sunan sujada ba kuma ko an yi a kan waɗannan gaban guda bakwai sai da niyya domin innamal a'malu niyya to amma durƙusawa wacce waɗansu sukan bata ta hukuncin sujada kai tsaye ba sujada bace ba sai dai kuma ba ita ce gaisuwar da addinin musulunci ya ce mi ba an gane ko yanzu waɗanda suke durƙusawa a gaban sarakuna fadawa ba za ka ce su ne wa sarki sujada ba saboda in ka kalli wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya faɗi gabbai guda bakwai ake sujada akan su yanzu ko sallah kake yi in ka don dangale kafarka baka sa ta wajen sujada ba sujada ka tayi ba tayi ba dai kenan sannan su waɗanda suke yi wa sarakuna wannan durkusan ai ba su hali cewa sujada suke musu haka kaga niyya bata tabbata ba to amma abin tambaya anan shine wannan durkusan kuma halal ne da wanda ake wa sarakuna da wanda ake wa iyaye da wanda ake wa malamai shin haka musulunci yace a gaida babba ba haka bane ba ba haka bane ba wannan abin da ake kiransa shine al'inhina inhina shi kuma durkuso a musulunci haramun ne gaisuwar da musulunci ya nuna shine a haɗa hannu a yi sallama a wasu addinan da suka gabaci namu ana yi wa manya ana yin sujada ga ɗan adam da nufin gaisuwa kamar a shari'ar annabi yusuf amma su kuma total different da yadda mu muke yi a yau annabi yusuf a shari'arsa iyaye su suke durƙusawa ƴaƴa ba ƴaƴa ke durƙusawa iyaye ba mu ko yanzu da muke so mu haka iyaye ƴaƴa ne suke durƙusawa iyaye kaga mun canja abin su yaro shi ake durƙusawa a gaisar su a shari'arsa haka take Allah ya ce wa daka wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada lokacin da annabi yaqub da mahaifiyar Yusuf suka zo ƙasar Misra suka ga ɗansu bayan ya zama mai mulki abin da ya da ya ga iyayensa sai ya sauka daga kujeran mulki ya ba su suka zauna ka'idar su a addinin su shine idan babba ya taho yaro yana zaune to ya tashi ya bashi waje ya zauna to shi kuma babban in ya zauna shi kuma yaron sai ya je ya zauna a wani waje daban ba zai babban komai ba shi kuma babban sai ya zo ya sauko sai ya sujjada sai ya ɗago kai da haka Allah ya ce wa kharu lahu sujada da annabi yaqub mahaifin yusuf da mahaifiyar yusuf duk sai suka fadi da ƴan uwan yusuf suka yi wa yusuf sujada to sannan yusuf shi kuma sai ya ce to ku daga suka daga sannan shi kuma sai ya ci gaba da jawabi Ya ce ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي imam al-qurtubi da yazo fassara wannan ayar cikin suratu yusuf a cikin al-jami li hakamil qur'an na qurtubi sai ce wannan gaisuwa ce ta shari'ar annabi yusuf su haka suke a da can a addinin su amma mu a addinin mu bai halatta mi haka ba sai ta kwararo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yadda za su gaida manyan mutane sahabbai da in sun ga annabi ko su tashi tsaye ko su zauna sai ke cewa ku daina haka ba haka za a yi ba idan kuka haɗu da manyan ku ku rinka haɗa hannu da su ku yi musu sallama kada ku yi gaisuwa irin ta ajami ajami su ne mutanen da ba musulmi ba sannan kuma ba larabawa ba su ne manya suke yara suke tashi tsaye in sun ga manya ko a kame a fara ko makamancin haka yace kar ku rinka irin wannan gaisuwa tsakanin ku idan musulmi ya ga musulmi babba ne ko yaro ɗa ne ko uba kai ko miji ne da mata ko mata i junansu ko uba da ɗa ko uba da uwa ko uba da ko ɗa da uwa Haɗa hannu ake a gaisa daga wannan shine addini daka wanda ya durkusa wa iyayensa ba za ka ce ya musu sujada ba magana gaskiya ba sujada ba ce ba domin sujada a musulunci tana da ka'idoji kuma akwai niyya amma kuma abin da ya bai daidai ba domin ba haka musulunci yace a gaishe da manya ba an gane ko domin duk wani mai girma bai kai manzon Allah ba ya annabi 'ya'yansa suke gaishe shi ba shi hannu suke yi jikokinsa sasan da Usaini ba shi hannu suke yi sarkansa su aliyu da abokansa almajiransa su abubakar duk bashi hannu suke in kai takamar kana da girma yasa kace dole sai an durƙusa ma girman ka ya kai na annabi ne kuma in ba a durƙusa baka ba ce an wulakanta ka kana nufin kace ce abubakar umar usmanu aliyu hasan husaini duk da suke ba annabi hannu ba sa girmama shi wulakanta shi suke yi wannan ba daidai bane ba da haka abin da ya zama wajibi ga mu ɗaliban ilimi mu karantar da iyayenmu dattawanmu kafin mu zo mu aiwatar musu da haka yanzu wani kila da ya ji wannan wa'azin in ya tafi kuma su kakansa da dattawansa da masu unguwanni da kaza sai ce shi ba zai fi durƙusa ba hannu zai mika musu a'a kana buƙatar kan ka dabbaka wannan ilimin ka sanar da su in ba haka ba ka je fadar sarki ka ka durƙusa ka ce za ka mika hannu za sha dukan tsiya Fada ba za su fahimce ka ba da farko saboda su duk ba su karanta ba ba wai su fadawa ba sarkin kansa ma bai sani ba ba kowane sarki yake da ilimin sanin wannan ilimin ba kuma wani sai ya je ya bawa sarki hannu a zauna lafiya wani in ya je miƙa masa hannu fa fada ba za su kyale ba dukansa za su Allah ya ji kan Malam Abubakar Muhammad Gumi shi kadai ne wanda in ya zo fadar Kano lokacin sarki Ado miƙa hannu yake fadawa kuma sun sani dole hakuri suke yi amma sarkin Kano ko shugaban ƙasa ne ya zo baya ba shi hannu a fada sai sun fito waje suke gaisawa amma Malam Abubakar Gumi ne kadai in ya shiga fadar Kano kai tsaye ta yake assalamu alaikum fadawa su ce an gaishe ka shugaban yan izala kuma ya mika kuma ya mika wa sarki hannu har ya mutu haka yake saboda shi mala abubakar mahmud gome Allah ya ji kansa da rahama abokin karatun sarkin Kano Ado ne classmate ɗinsa ne da haka shi tun bai zama sarki ba suke keke da keke to kai kuwa fa kai kaga ba haka bane ba to da haka ya kamata mu fahimci irin wannan shi mai mulki dole ne a girmama shi ko ma wani irin yanayi yake ciki ko kai waye kuma kai annabi Musa da dan uwansa Haruna sun fika Fir'auna kuma ya fi kowane sarki zalunci da kafirci a duniya amma Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan ku mutunta shi ku girmama shi in ka ce zaka ja da mai mulki zaka sha wahala mulki wata dama ce ta Allah yake arawa ga bayansa in ya ara musu ka sallama musu kar ka ja in ja da su Allah ya sa mu gane na'am sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam da Allah ina bin muna bin limamin musalla ne to sai ya zo rukui ya kan dan jinkirta wai yana jin takalmin wasu na zuwa to ko sai zama sa'aya kamar ɗabi'a kullum sai ya jira wani jiran wasu sun zo kafin su tashi ya tashi rukui shin malam wannan ya halatta jin kai kullum annabi yana yi a wani lokaci musamman a sallar azhar da sallar asuba in annabi ya yi ruku'u yakan dade bai dago ba sabai suka ce saboda masu tahowa dan su zo su riski sallah domin da zarar liman ya dago daga ruku'u to ko ka riski sauran ayyukan da suka biyo bayan ruku'u baka riski wannan raka'a ba in raka'a karshe ce kuma shikenan baka riski sallah ba to annabi yana yin wannan amma a hayanan a wasu lokuta duk abin da aka ce a hadisi a hayanan wani lokaci to ba daidai bane shi kuma liman ya rinka yi kullum yanzu kaga kunutu da ake yi a sallar wuturi a dare da yawa daga cikin limamai yanzu suna ta jan mutane sallolin dare kuma kullum sai sun yi kunutu shi kuma kunutu ba kullum annabi yake ba a hayanan yake yin sa da ka gogewa a sunna in an ce wani lokaci ake to kai ma ka rinka yi wani lokaci kar ka mai da shi kullum in kai haka ya nuna baka goge ba a sunna an gane ko da ka kunutu a wuturi a hayanan ne ba kulle yaumin ba har ma wasu zaka ga sai an zo kunutun suke kuka duk an gama karatun qur'ani ba su yi kuka ba amma kunutu suna kuka wannan ba burgewa bace ba addini bane ka fahimci addini ba qur'ani ne Allah yace iza tutla alaihim ayatu rahmani karru sujadan wa bukiya in an karanta musu aya suke kuka amma ba addu'a annaba suke kuka ba atilawa qur'ani suke kuka in da gaske ne za yi kuka tattali kukan ka kan ana karatun qur'ani kayi shi in ka zo addu'a kayi ta sai Allah ya amsa amma an bar jaki an dawo ana dukan taiki wannan ya nuna ba a fahimci karatun ba Allah ya sa mu fahimta na'am tambayar da ya kama kallah mutum da yake sallar nafila sai in ya gama mutum da ya tafiya sai ya sallar wasu ce a sai ya ƙara yin salatan annabi wasu ce ba sai ya kara salatan annabi ba dan yi ne zaman tahiya na nafila eh. sai ya salatan annabi wasu ce ba sai ya kawai ake sallar duk tahiya inda ta zo a hadisi da salatin annabi ta zo ba inda aka samo wata tahiya babu salatin annabi Allah ya ji kan imamu Malik da rahama shi ya ce a tahiya mutum zai iya tsayawa a abduhu wa rasuluhu ba sai ya karasa salati ba akwai mazhabar shafi'a da suka ce a tahiyyar ƙarshe salati ya zama wajibi mazhabar ahnab na imamu ahmad dan hanbali su suka ce duk tahiyya akwai salati kuma wannan shine daidai da aka ba zancen tahiyya zuwa bakin salihina wannan ta bokaye ce ba wata tahiyya zuwa bakin salihina duk tahiyya zuwa salatin annabi ake yin ta bal ma bayan salati akwai addu'o'i da annabi ya ce a rinka yi neman tsari daga abubuwa guda hudu wanda Imam al-Auza'i yace duk wanda bai yi ba ma ya sake sallah shi Auza'i duk lokacin da ɗansa ya sallah ya tahiya bayan salatin annabi ma sai yayi Allahumma inni a'udhubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal in ɗansa ya gama sallah sai tambaye shi ka roki waɗannan abubuwan yace a sai ce sake sallah ma duka da haka dai ya ƴan uwa tahiya hada take da salatin annabi babu bambanci salati a tahiyar karshe ko tahiyar farko sawa'an tahiyar ta nafila ko ta farilla duk ɗaya ne ba bambanci Allah ya samu dace insha Allah ta'ala kan